بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan la'asariya mai tarin albarka ta goma sha takwas ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 21 ga watan goma sha biyu shekara ta 2013 miladi alhamdulillah game da darussa suka gabata mu hada wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan cikin garin mina domin fara wannan daura da ake gabatarwa a dukkan karshen zangon karatu wanda yake muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka waɗanda suka tsara wannan haɗuwa kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne duniya da lahira kamar yadda jadawali ya nuna cewar zan kasance da muni a mada ta ulumul qur'an wanda yake wannan shine ita ce daura ta biyu da aka gabata da wannan littafi na tafsiratu fi ulumul qur'an kafin mu shiga cikin darasi don akwai yar tunasarwa da zan mana baki ɗaya mu da ni da masu sauraro na farko shine mu sani cewar al'ilmu ibada ilimin ibada ne cewar ilimin ibada ne magana ce daga magabata cinci magana ce ta imam ahmad ibn hanbal ibn abi zaid al-qarawani ya hikito makamancin wannan maganar a cikin risalarsa da dukkan magabata sun yi nuni cewar ilimin ibada ne to tun da ilimi ibada ce wacce ake neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da shi har kai malamai suna tattaunawa wai da kiyamun lele a cikin dare da nazarin littafi nazarin karatu wai wanne ya fi wasu su ce karatu cikin dare ya fi saboda karatu ibada ce za ka amfanu da ita ta amfani wani amma kai kiyamun laili kai kaɗai za ta amfana in ka kwana kana kiyamun laili ladan gare ka kaɗai ne amma ka kwana kana karatu kai za ka amfana da karatun kuma za ka amfana da wani da wannan karatun to tun da haka ne sai mu kai ga abu na biyu shine ikhlasi mutum ya zama ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasi yi domin Allah a wurin karatu neman karatu da fa'idatar da bayar da karatu ba karma al'amari ba ne kuma shine jagora na dukkan alkhairan duniya da lahira ya zama mutum ya tabbatar da ikhlasi saboda Allah subhanahu kaɗai kadai yake wannan karatu ba da a ce ya fi kowa hazaka ya fi kowa zalaka ya fi kowa zakwadi ba a'a ya yi ne domin Allah ya ce ni bakin shi jahilci ya cire ma wani jahilci wannan ita ce babbar abin da ake bukata yasa ka ji malamai suna ambata da ikhlasi ko kuma da niyya niyya wurin neman karatu abu na uku ita ce muraja'a duk karatun da aka yi ka yi muraja'a kai karan ka kai kai kadai ka yi muraja'a samana ka maimaita shi darussan da aka yi darasi na farko da aka yi a yau shine darasin ulumul hadith aka biyo shi da tauhidi yanzu ana ulumul qur'an abinda zai biyo bayan ulumul qur'an shine adabu talabul ilm ne mai ilimi to a ce yau kafin ka kwanta bacci sai da kai nazarin waɗannan kai murata su duka ka dawo da abin aka faɗa wannan su abubuwan da ake bukata to bayan wannan muraja sai ka je ga abu na hudu shine muzakara idan ka ce muzakara shine kai tare da wani wanda kuke kira group discussion kenan ka karanta tare da wani cikin waɗanda aka zo karatun nan da su sawa'un ku ɗaya sawa'un wurin haɗuwa ku ɗaya ya zama da kun haɗu gaba ɗayan ku kun yi muzakara kun dawo da karatun wani lokaci in kai muraja'a kai kai kaɗai sai ka fahimci wani abin da yake a kuskure sai da inda za ku haɗu kuku biyu kuku uku sai ka ji ɗaya ce in in ba fa kamar na faɗa ba ko kuma ni ga yadda na fahimta kenan duka jin ana bukata a kai kai kaɗai muzakara ku yi da jama'a duk ana bukatar waɗannan al'amura sannan abu na biyar almulazama lazumta karatuttuka kada ka bari a ce yau an yi karatu da kai gobe a daga jibi ka zo a latti da sauransu a'a ana buƙatar da karatuttuka na daura da karatuttukan da ka sa a gaba kowanne karatu ana buƙatar tsantsa goron mulazama ka lizimci karatun hakikanin lizimta wannan zai sa lokacin da malam zai fara ina alhamdulillah kana nan lokacin da malam zai yi subhanakallahumma bihamdika na ikhtitam dukkanan karatu wannan ana buƙatar tsuntsa goron mulazama a wurin karatu hakan nan abu na shida ana buƙatar a talaki karatun ne ya zama na biya ma ake yi ba kai kake biya ma kanka ba ta yawa al'umma ta kai ga yadda ta kai ni. ya zama na mutum yana ganin zai iya biya ma kanshi karatu ko ya tasa baki zai iya karantawa da kanshi zai iya kaza zai iya kaza wannan yasa kuma aka tsalle ina aka tsalle nan aka jira Wataƙila ma an yi baya tunda kaga abin da ake bukata idan aka yi tsalle ai a jira san gaba ba wai a jira inda aka yi tsallan ba to wani maimakon ya jira inda ya kai tsallan masu ya koma baya saboda me saboda karancin a bai yi karatun nan a gaban kowanne malami ba hasali ma yana gani yana ga cikin karamar da aka yi mishi shi yana karatu ne shi shi kaɗai ba shi da malami wannan ba karamin hatsari ba ne tsorawa kuma duk mutumin da yake karatu da karan kansa ko kuma a'a yana da wanda aka fassara ne ko an fassara da hausa yana da iziya da aka fasara da hausa ko yana da riyadu salihin da aka fasara da turanci ko muwatta ko bukhari ko qur'ani yana ganin yanzu ba sai ya je gida ba ba sai ya je gurin malami ba wannan ya ya halaka da kansa da kanshi sauraka Allah ta'ala ya mana jagora ana buƙatar a ya zama na biya ma karatun da aka yi a gaban malam sannan abu na bakwai ana bukatar a tadarruj yin karatun nan mataki bayan mataki in ka gama wannan matakin sai ka je mataki na gaba in ka gama mataki na gaba sai ya ƙara na gaba kada ya zama na kana mataki na ɗaya ka zunguro mataki na goma ko mataki na bakwai sai ya ga mutum al'amuran karatun sun ta kuɗi mishi wannan ya kai har ɗalibi yana ganin shi abin kunya ne a gan shi ya riki arba'un hadis ya sa aljihu ya fi so ya ɗauki mujalladi inda zai ji an sa majalisi ne ana karanta arba'un hadis sai ga wannan kwa islamiyya ma aishi yake biya ma yan islamiyyar sa saboda ba fa'ida a ce zai je ya biya arba'un hadith saboda wannan ba karamin hatsari ba ne. kowanne karatu yana da mataki kuma wannan matakin ake so mutum ya bi in mutum ya rasa wannan matakin to lalle ilalla ya kai kansa ga halaka Allah ta'ala ya tsoke Allah ta'ala ya tsare ilimi yana da falala ba kuma karamin falala ilimi yake domin ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tabbatar ma da ilimi falalarsa yace shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim yace shaida Allah Allah madaukin sarki ya shaida shaida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah madaukin sarki ya shaida babu abun bauta da cancanta sun shi wal malaikatu mala'iku ma sun shaida no kenan biyu wa ulul ilmi da ma bauta ilimi su ma sun shaida uku Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida to iya na Allah ta'ala ya tsaya bai kawo kuma wani ba bai ce mahukunta sun shaida masu kuɗi sun shaida talakawa sun shaida duk bai faɗi wannan ba Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida ashe malamai masana Allah to wannan ba karamin malanta ba ce ba karamin al'amari ba ne isa Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u aga sai ce al-ulama malamai wurin malamai ne ake sa tsammani tsoron Allah in aka rasa malami da tsoron Allah to al'umma kuma ta kai ga mahallaka Allah ta'ala ya sauke saboda ina jan hankalinmu akan waɗannan al'amura akan ikhlas yi domin Allah da sauran abubuwan da suka gabata sannan goma ta tsaye. yasa Nasir Sa'ad yake cewa ilam hudita an afdal al minan ilmin yujil shakka anka wa dara wa yakshifu al haqqa li qulubi ويوصل العبد إلى المطلوب فارس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتي اعلم هديتا كفني الله يشير يدك أن أفضل المنن للي ما في جرمان نئموني النئمة ما في جرمان نئمة علم شين علم يزيل الشك عنك ilimin da zai gusan maka da dukkan wata kazanta ta shakku wa duk wata kazanta duk wani shaku da kazanta ilimin da zai gusa maka da shi shine mafi fice ni'ima wa yakshiful haqqa lil Zirqulu ilimi da zai yaye zai bude gaskiya ga masu dukkanin masu zuciya mai karban gaskiya wa yusil abdu ila al zai kai bawa ga abin da bawan yake nema to wannan ilimin shi ake kira da sunan ilimi ne kuma ilimin da Allah subhanahu wataala iya ba ba ilimin da zai sanya maka shakku ga ubangiji ba ya sanya maka shakku ga annabtar annabawa da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka malamai suke bayani akan wajen neman ilimi kuma mutum ya kokari ya samu qawaid shi yasa yace abin nan faharish ala fahimika lil qawaid kai kwaɗayi ka samu ƙa'idoji domin ƙa'ida guda ɗaya tana ƙunshe da ilimin muka masu tarin yawa kisa ga aka mai da hankali ka abin da ya shafi ƙawa'i qawaid al-arabiyya kuma idan karanta al-jurumiyya ko qawaid na mustalah al-hadith ko qawaid na ulum al-qur'an ko qawaid na usul al da tauhidi da sauransu da fata Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka darasin da zan kasance tare da yan uwa akai shine darasin ulumul qur'an kamar yadda bayani ya gabata darasin ulumul qur'an darasi ne da yake da matukar muhimmanci sosai sosai saboda ka ji shi ulumul qur'an ilmomuka da suke da alaka da alqur'ani dukkan ilimin da ya kasance yana ma alkur'ani hidima to shi ake kira da ulumul qur'an sawa'u yana maka bayanin yadda ake rubuta qur'ani ne yana maka bayanin yadda ake karanta qur'ani yana maka bayanin yadda qur'ani ya sauka yana maka bayanin ya saukar ta kasance to duk abin da ke da alaka da yi ma qur'ani hidima shi ya kira da suna ulumul qur'an gwargwadon yadda yake ma alkur'ani hidima gwargwadon yake da falala kuna ji da kyau akwai ilmin da yake yana ma qur'ani hidima ne amma kuma wani ya ɗara wani hidimar to gwargwadon yadda yake ma qur'ani hidima gwargwadon yake da yadda yake da matsaya a wurin alqur'ani mutum saboda da muna karanta abin da ya shafi ulumul qur'ani kuma alqur'anin nan zance ne na Allah subhanahu wataala to kasancewar alkur'ani zancen Allah ne ya ishi ilmin ƙur'ani falala wanda ce menene falala ilmin alkur'ani sai ka ce ai falala ke abin da ilimi ne da yake hidima ga littafin Allah duk abin da yake hidima ga littafin Allah kuwa ai ya ishi shi ya zama falala hidima ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kasancewar da muka ce duk abin da yake yana da alaka da alkur'ani mai girma sai malamai suka kafa shi gida biyu akwai wanda yake da alaka da alkur'ani mai girma ta bangaren karantawa shi sai kira ilmul qira'at a karkashin akwai ilmul qira'at akwai ilmul ada yadda ake karantawa ilmul tajwid ilmin rasm wa dhabt yadda ake rubuta qur'ani domin yadda ake rubutawa yana da alaka da yadda ake karantawa wannan shi da kyau ko ya aka rubuta wannan da aka rubuta wannan ta ta zama buɗaɗɗiya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin inna rahmata wannan rahmata din budadiya haka aka rubuta ta to yadda aka rubuta ta budadiya tana da alaka da karatu in malamin ka yace ka tsaya akan inna rahma ya za ka tsaya shin za ka tsaya inna rahma ko inna rahmati kun lura da kyau inna rahmat ko inna rahma ne na qur'ani amma yake da alaka da karantawa da saboda haka za a akwai irmul rasu yadda ake rubutawa wa bab yadda ake sa wasali an ka lura da kyau tanwini da ya biyo abin da huruf na abin nan da ake izhari a kansu huruf izhar za a yadda ake zuba tanwini din ya sha bamban da yadda ya biyo huruf na ikhfa ka lura da kyau za ga wani wurin yana sabawa wani wurin kuma yana daidai wa daida kaga yi tsaye kiran wasu su zama tafiyar kura wasu kuma tafiyar tumaki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko za ga yadda ake to kaga yadda aka yadda aka yi wasalin nan yana alanta maka nan ihsa'i za ka yi ko kuma nan izhari za ka ka lura da kyau tanwini na fatatai ne ko kasaratai ne ko bammatai ne in sun biyo huruful ifha yadda ake yin su daban in kuma sun biyo huruful ikhfa yadda ake yin su daban to wannan zai nuna maka lallai ashe wannan yana da alaƙa da alaka da ilmul qira'at mai ma'ana ilmul ada yadda ake karantawa abin da ya shafi tajwidi da sauransu sai tsaki na biyu abin da yake da alaƙa da tafsiri dan ba duk abin da ke da alaƙa da tajwidi ne yake da alaƙa da tafsiri ba a wurin malaman tafsiri da inna rahma da inna rahmat duk ma'anar su daya kun gane ko da qad sami Allahu da qad sami Allahu duk ma'anar su daya nan kuma abin da yake da alaka da tafsiri kaga akwai abin da ya shafi annasikh wal mansukh akwai abin da ya shafi asbabun nuzul akwai abin da ya shafi gharibul qur'an fassarar kun waɗansu kalmomi na alqur'ani mai girma da sauransu to duk wannan yana da alaka ne da ulumul qur'an kuma ba tun yanzu ba tun tuni malamai sun yi rubutu mai tsoka akan abin da ya shafi ulumul qur'an akwai ƙananan littafai akwai kuma manyan littafai akwai littafin a tafsirar fi ulumin qur'an wanda yake shi ne a gabanmu mu za mu ɗora inda muka tsaya a darussan da suka gabata littafin a tafsirar fi ulumin qur'an littafi ne mai matukar muhimmanci sosai da sosai shugaban HOD kenan ko shugaban tsangayar nazarin alkur'ani mai girma ta jami'ar musulunci da ke birnin madina shine wanda ya rubuta wannan littafi din kuma a farkon mukaddima ya faɗi hikimar dalilin da ya sa ya rubuta cewar ya rubuta ne saboda ɗalibai da suke ƙoƙarin samun ilimin alƙur'ani mai girma da kuma ba su samu damar zuwa can jami'a su je su yi karatu ba ko dai Allah ta'ala bai sa sun samu ba sun samu sun yi jaraba ba samu zuwan ba ko kuma a'a kwata kwata ma hidindimu ya sa ba su da lokacin da za su je saboda ka wannan littafi zai amfane su kuma ya kasance yana cikin ma waɗanda suka karantar da littafi nan Allah ta'ala ya saka mushi da alkhairi to akwai a tafsira fi ulumul qur'an akwai usulun fi tafsir na Muhammad ibn Salih al bi kenan akwai manhumatu tafsir ta Abdul Aziz akwai annuqaya ta al-Imam Abdurrahman as sunan littafin an shi lissafin annuqaya din ya hada ilimin muka guda goma sha hudu ne a ciki sha biyu ko sha hudu ilimi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar a ciki sai ya kawo ilmu tafsir ilmu tafsir shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan ilmin muka guda goma sha biyu ina fata mun gane wannan da kenan an nuƙaya ba tana magana da kan ulumul qur'an baki ɗaya ba a ta akwai wani tsagi da yayi magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an sannan kuma ya zo yayi sharhin littafi din ya sanya mashi itmamu diraya li qura'in nuqaya Allah ta'ala ya sanya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara hakan nan kuma a cikin manya-manyan littafai na ulumul qur'an akwai al-burhan fi ulumul qur'an ما أزرك شيء كاتن شيء أقول تاب مواقع العلوم في مواقع النجوم نقل البلكيني شيء ما يعرف وتو أكابن ليش في علوم القرآن بين ونني سي البرهان في علوم القرآن سنا الإتقان في علوم القرآن نا عبد الرحمن السيوطي أقول مناهي مناهي الإرفان نا محمد عبد العظيم الزرقاني أقول دي اللي تفيد في علوم القرآن أقول التحبير في علم التفسير na abdurrahman as-sayuti Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara to kaga duk waɗannan akwai littafai ƙanana da ake farawa da su kamar abin da ya shafi a tafsira kamar usulun fi tafsir kamar manzumatu tafsir kamar annuqaya din tsagin da ya magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an haka na akwai muqaddimatu tafsir shaykhul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara hakan nan akwai muqaddima na littafai da aka rubuta su akan tafsiri kusan ɗaiɗai ka samu littafin tafsiri da bai kunshe da muƙaddima mai faɗin gaske na abin da ya shafi ulumul qur'an duk ka ɗauki tafsirin ibn kasir ya yi muƙaddima mai faɗin gaske kan abin da ya shafi ilmin tafsir Allah ta'ala ya yassara lokacin da za a sake karantawa akwai Muhammadu al-Amin Shankuti yana da muƙaddima mai kwarin gaske a akan abin da ya shafi ulumul Qur'an da tafsiri akwai Sheikhul Mufassirin Abu Ja'far muhammad ibn jarir al-tabari muqaddimarsa akwai abin da ya shafi al-imam al-kalbi ibn juzai al-kalbi a littafinsa shi ma muqaddima ce mai tsafta ka abin da ya shafi ilmu tafsir da ulumul quran galibin littafan tafsiri za ga suna kunshe da muqaddima mai zurfin gaske waje yake ita kanta muqaddima din wani littafi ne su da guda kamar muqaddima ta tafsirin imam al-qurtubi an ware muqaddimar an mata sharhi kamar muqaddima ta littafin ibnu juzai an ware su an mata sharhi da sauran dai littafai da aka wannan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya duk gaba ɗaya zama sanadiyar tsira ne duniya da lahira kamar yadda bayani ya gabata cewar wannan a wannan daura wannan daura ita ce daura ta biyu da muke karanta wannan littafi na tafsira fi ulumul qur'an ba wai ita ce daura ta biyu ba ita ce daura ta goma sha ɗaya amma a karatun wannan littafi na a tafsira fi ulumul qur'an wannan ita ce daura ta biyu a cikin daurori da suka gabata mun karanta usulun fi tafsir na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wasan ita ma a daura uku aka karanta littafi din saboda haka tun da kenan ya zama zamana wannan shine daura mu ta biyu a ciki kenan wannan ba daga farkon littafi kenan mun fara daga farkon littafi muka zo wani wuri aka tsaya yanzu za mu tashi ne akan al-mabahathus sabi' a nawai sai ya nuna shafi na 24 aka yi ce barakallahu fi almaba haka safi abin da ya shafi babi na bakwai da ke cikin wannan littafi a tafsira fi ulumin qur'an a tafsiratu fi ulumin qur'an asbabun nuzul wannan ya kunshi asbabun nuzul asbabun nuzul babi ne mai faɗin gaske daga cikin manya-manyan abuwa na ulumul qur'an ulumul qur'an yana da abuwa masu tarin yawa al a cikin littafinsa mawatul ulum fi mawaqi'in nujum ya kawo cewa ulumul qur'an yana da babi babi guda hamsin da biyar wana ji da kyau bayan shi da imam sayuti ya zo ko kafin imamu tsoyi da imamu zarkashi ya zo sai ya fasa a cikin littafinsa al-burhan fi ulumul qur'an suka dori akan abin da ya shafi hamsin da biyar hakan nan da imamu sayyidi ya zo a cikin al da at-tahbir sai ya hawa har ya kai ɗari da wani abu kowanne babi a ulumul qur'an babin asbabun nuzul babi ne mai fadin gaske akan abin da ya shafi ulumul qur'an da wuya a yi magana kan ulumul qur'an baka ji asbabun nuzul ya gito ciki ba ko kuma a kira da annuzul ko nuzulul qur'an idan aka ce nuzulul qur'an to abubuwa da yawa za su shiga ciki almaki wal madani zai shiga ciki awwal ma nazala zai shiga akhir ma nazala zai shiga amma idan aka ce asbabun nuzul to an dai rage ma kofar nuzulul qur'an fadi duk da cewa kashin asbabun nuzul abubuwa da yawa su ma za su shiga kaga dai idan ana batun asbabun nuzul manyan manyan abubuwan da ya kamata kwakwalwa ka ta kai a gare su su ne abubuwa kamar haka abu na farko me ake nufi da asbabun nuzul ta'arifin sa kenan domin al-hukmu ala shay'i far'un an tasawuri abu na biyu fawaidu ma'arifati asbabun nuzul fa'idojin da ake samu idan aka san asbabun nuzul wata fa'ida ake samu lalle ilalla akwai fa'ida masu tsoka da ake samu kan asbabun nuzul in ba da haka ba mutum ya tambaye ka bayan da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون waɗannan ayoyi biyu wani hukunci suka yanke a kan giya haramanci haramci kuma na har abada gaba kaɗan sai Allah ta'ala ya ce laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu inna Allah yuhibbul muhsinin yace laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati babu wani laifi ga dukkan waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai babu laifi a gare su fi ma ta'imu na abin da suka ɗanɗana na mai na giya idza mattaqu idan suka ji tsoron Allah sai ke nuna kenan da mutum yana da imani ya dan ɗanɗana giya haka ya sa? to haka yanzu mai zai mai da kai sanadiyyar saukar ayar da ayar haramcin giya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun da wannan ayar ta sauka sai sahabai suka ce ya rasulullah yanzu ya yan uwanmu da suka rasu kafin saukar wannan ayar ta haramcin giya yan uwanmu da suka rasu sun rasu da ita a cikinsu domin a lokacin ba a haramta ta haramce na baki ne ba to yanzu me makoma ga gashi an haramta sai Allah ta'ala ce laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'im kenan fi ma ta'im qabla nuzuli ayati tahrim ba kullu da ke ba wai kawai mutum yana da imani ce ya dan dan dan ai Allah ya ce laysa a'a ana magana waɗanda suka sha kafin haramci amma me zai nuna maka wannan sanadiyar saukar ayar kenan zai nuna mana asbabun nuzul yana da muhimmanci sosai da sosai sai kuma turqu ma'rifati asbabun nuzul hanyoyin sanin asbabun nuzul kaga sanin asbabun nuzul daban muhimmancin shi daban hanya kuma da zaka gane ita kuma daban sai at-ta'jirat an sababin nuzul yarurruka da ake yi lafuzan da ake amfani da su domin bayyana sababin nuzul sai abu na gaba hukumu ta'addudul asbab wa nazil wahid ta yadda ake samun sabubba da yawa su sauka abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru sai kuma a saukar da aya daya ma'ana a samu sabubba kamar guda uku ko hudu ko biyar sai aya ɗaya ta sauka ana ba zan mun wannan ko kuma ta'addudun ta'addudun nazil wa sabab wahid ayoyi daban-daban su sauka amma akan abin da suka sauka abu ne guda daya duk waɗannan wasu abubuwa ne da suke ƙarƙashin asbabun nuzul wanda yake zai nuna mana ashe asbabun nuzul yana da faɗin gaske kamar yadda ibn al-arabi al-maliki yake fada yace inda zaka dauki kowanne ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi ulumul qur'an kai ta karanta shi har tsawon rayuwarka zaka ta karanta wani ba tare da ka kai makwarashi ba domin abu ne mai faɗin gaske sannan a cikin da asbabun nuzul din za ka karanta al'am allazi urida bil khusus lafuza ne gamamman lafazi ne amma kuma wasu ko ake nufi ko kuma a'a lafazi ne gamamman lafazi amma kuma an keɓance wasu a cikinsa al'amun mukhassas kenan haka nan zaka samu al-musannafat fi asbabin nuzul rubuce-rubuce da aka yi kan abin da ya shafi asbabun nuzul to duk waɗannan suna ƙarƙashin abubuwan da suke asbabun nuzul shine malam yake cewa المبحث السابع abu na bakwai asibabin nuzul sabubban da ke sawa aya ta sauka in kun lura ban yi ta'arifi ba ban yi ta'arifin asibabin nuzul ba dan malam ya kawo shi to tun da malam ya kawo shi ba fa'ida a ce kuma za a kawo sun da yana cikin littafi din amma akan abin da ya shafi rubutu da malamai suke kan asibabin nuzul malamai sun yi rubutu sosai da sosai kan abin da ya shafi asibabin nuzul qadiman wa hadisan tintini har ma shi al-imam az-zamzam yake cewa wasu sannafa al-a'immat al-asfara fihi na hawa nahwa hasbisara ita manya manyan malaman tafsiri manya manyan malamai sun yi rubutu kan abin da ya shafi asbabun nuzul kan nafaci waɗannan littafai da suka yi rubuta akai zaka samu fa'ida masu tarin yawa kaga na farko dai akwai asbabun nuzul na ali ibn ali ya yi rubutu shi kuma ali ibn al-madini ya rasu a shekara ta 234 bayan hijira shi ne kuma shekul bukhari malami ne na imamul bukhari wannan yana nuna mana kenan ashe asbabun nuzul hidima da ake ma asbabun nuzul da tsakiyar hidima ce domin wanda ya rubuta mutum na farko da ya rubuta shine ne bin madini kuma ya rasu a shekara ta 234 kenan yana da shekara 1200 baya 1201 da rasuwa shekara 1201 da rasuwa wanda ya rubutu a kan abin da ya shafi asbabun nuzul kaga kenan ba wai ilimi bane da yake kwana kwana na aka fito da shi ilimi ne da yake da tsatsen ilimi an jima ana mashi hidima haka na kuma akwai asbabun nuzul na Abul Hassan Ali bin Ahmad Al-Wahidi wanda ya rasu a shekara ta takwas akwai Al-Ujab fi bayanin asbab na Ibn Hajar Al-Asqalani wanda ya rasu a shekara ta biyu. shi al'ujab fi bayanin asbab na ibn hadar littafi ne da bai kammala shi ba kamar da malamai da suke nasari akan babin suka ce ibn hajar bai kammala wannan littafin ba Allah ta'ala ya ji kansu da gafara akwai lubabin nuqul fi asbabin nuzul na Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti wanda ya rasu a shekara ta 1911 akwai as-sahih al-musnad min asbabin nuzul na Muqbil bin Hadi al-Wa'i wannan littafai biyar kaɗan kenan daga cikin littafai da aka rubuta kan abin da ya shafi asbabun nuzu wanda zai nuna maka lalle ilalla in dai su kun da guda kuma haka ne aka rubuta littafi kan asbabun nuzul kuma ba wai malami ɗaya ko biyu ba uku ko hudu ba a'a malamai suke wannan rubutu lalle ilalla yana nuna mana abin yana da muhimmanci kuma waɗannan malamai tuntuni suke rubutu a kan shi da fata Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su ma ya ce ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين yace yan qasimul qur'an karim alqur'ani mai girma ya kasu kashi biyu min haitu sababin nuzul ta bangaren lura da sanadiyar saukar aya lura da sanadiyar saukar sura wannan ce kyau idan muka la'akari da saukar aya ko saukar sura wanda yake su ne suka da suke alqur'ani mana da ayar da sura Aga su ne ƙur'ani kenan ko in muka la'akari da wannan da abin da ya sa aya ta sauka da kuma rashin sa yanqasim ila qismain zai kasu kashi biyu ko ya kasu kashi biyu shine yanqasim alquran alkarim alqur'an mai girma ya kasu min haythu sababin nuzul ta bangaren lura da sanadiyar saukarsa wa adamihi da rahin samun sanadi sababi na saukar ila qismain zuwa gida biyu kashi na farko ما نزل ابتداء من غير سبب نزول وهو كثير في القرآن الكريم وهو جل الآيات ومعظمها مثل الآية التي اشتملت على الأحكام والآداب التي قصد بها ابتداء هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ما نيتي ما نزل ابتداء شيني أبن دي سوكا تنكرم فاجي تنفرقو تنفرقو سوكا من غير سبب نزول ba tare da wani sababi da ya faru ba a cikin ayoyin alkur'ani mai girma a surorin alkur'ani mai girma akwai ayar da ta sauka akwai surar da ta sauka ba tare da wani sababi da ya gaba haka ba isa mana ce ma nazala tida'an abin da ya sauka tun fari min gairi sababi sun. ba tare da wani sababi da ya faru ba wa huwa kasirun fil qur'an karim shi wannan nau'i na farko yana da yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma wa huwa jullul ayat shine ma mafi yawan ayoyi wa mu'azzamuha shine mafi girman ayoyi ma mafi yawan ayoyi da suka sauka ba tare da sababu nuzul ba su suka fi yawa alkur'ani mai girma mislul ayat allati ishtamalat ala ahkam misalin ayoyi da suka kunshi hukunce hukunci ayoyi da suka shafi hukunce hukunce galibinsu da yawansu za ka ga babu sababin nuzul kai mana yace wal da ayoyin da suka shafi na duba na zamantakewa Allah ke kusa da biyar tida'an wanda yake tun karan fari an fata da su ne hidayatul khalqi shirye da halittu baki daya wa inshaduhum da kuma fadakar da su ila ma fihi sa'adatuhum zuwa ga yake abin da yake a cikin shi akwai rabuwarsu rabautaka da suke samu fi duniya a nan duniya wal akhirah da lahira kenan a cikin qur'ani a ayoyi na alqur'ani mai girma da surori na alqur'ani mai girma akwai waɗanda suka sauka tun karan fari ba ma tare da sababin nuzul ba wana ji da ke ko idan aka ce gaba da misali kamar misalin da Muhammad bin Salih al ya kawo a cikin usulin fiqh tafsir fadan Allah ta'ala da yace wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتاهم من فضله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه ف... نعم فعاقبهم نفاقا المهم دي ومنهم من أهاد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فعاقبهم نفاقا fi qulubihim ila yawmi bima akhlafa Allah ma wa'aduhu Muhammad Musa al-Usaimin ya ce wannan misali ne akan abin da ya shafi sauka alqur'ani ba tare da wani sababi da ya gabata ba saboda me ka wannan saboda abin da ake yadawa cewar akwai wani sahabi wai ya zo wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wai ya ba shi da kuɗi ba shi da kaza sai annabi sallan aka ba shi sunkiya ta zama wa zanga ya zauna ta dinga hayayyafa har ya canza wuri har aka ai sami ya bada zakka ya ce ba shi da wannan labari tabbacin wannan tarihi sai malam muhammadu salih yi ce wannan labari ne ma da bai kai labari ba labari ne da bai kai labari ba shi ya sa mai ce ayar ta sauka ne ibtida'an ba tare da wani sababi ba domin ayar tana siffanta sifofi ne na munafukai tunda in kana karanta suratul toba. wannan ayar da ce wa minhum ita ce ta nawa wa minhum wa minhum wa minhum man yaqulu uzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat in huwa minha rabi to wannan ayar tana magana ne akan abin da ya shafi sifofin munafikai ba wai ta sauka ne don wannan ba kenan aya ce da ta sauka iftida'an ba ce da ta sauka ko wani sababi da ya gabace ta ba قال حفظه الله ثانيا ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة وهو موضوع البحث فسبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه قال حفظه الله ثانيا أجي نبيو دن دا من ياتي أمك إلى yi la'akari da دا, da sanadin sauka da kuma rahin sanadi biyu ya ce kashi na farko shine ayoyi ko surayi da suka sauka ba tare da wani sababi ba ya ce su ne ma mafi yawan ayoyin alkur'ani mai girma Tsaki na biyu kashi na biyu shine ma na zala murtabitan bi sababi shine ayar da ta sauka ko surar da ta sauka murtabitan bi sababi tana aure tana kunshe da wani sababi saboda wani sababi min al daga cikin sabubba al khassa ke bantattu ma'ana ta sauka ne don abu kaza da ya faru wa huwa al bahar wannan tsage na biyu kuma shine bigire shine abin da zamu tattauna karatu a kansa in dai ga muna magana asbabun nuzul to muna magana ne akan wannan tsage na biyu wanda ya sauka tare da wani sababi wannan sababin khassa ya sauka don wannan ne tunda ya sauka don wannan ba wai kuma hukuncinsa ya tsaya ga wannan din ba a hukuncinsa ya zama gama hukunci sai malam ya ta arife na sababin nuzul kamar yadda na ambata mana ɗazu na ce shi yasa ban kawo shi ba malam ya ce fa sababin nuzul abin da ake nufi da sababin nuzul huwa ma nazalat al-ayatu shine abin da aya guda ta sauka awul ayat ko kuma ayoyi da yawa suka sauka mutahaddisatan an tana magana akan wannan ma nazalat al-ayatu abin da aya guda ta sauka awul ayat ko ayoyi da yawa suka sauka mutahaddisatan an tana magana akan wannan abin aw mubayyinatan li hukmi ko kuma tana bayanin hukuncin wannan abin ayyamu qu'hi daidai lokacin da abin ya faru wannan shi ake nufi da sababin nuzul saboda me wannan aya ta sauka saboda khawla bintu sa'alab ta zo ta ce ya rasulullah me gidanta ya yi bayan kaza bayan kaza bayan kaza bayan kaza mai gidanta kuma ya yi jihari da ya ce a in ya kula ta ko bayan ta kamar bayan gyatu masa ne tana cikin wannan hali sai Allah ta'ala ya saukar da qala sami Allah wa qala lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to kaga yanzu sababun nuzul sanadiyar saukar wannan ayoyi da suka magana kan ziyari shine maganar khawla inta salama kaga ayoyin kuma sun sauka ne ayyamu ko'i daidai lokacin da abin ya faru kamar yadda malam zai shari ma da kansa ma'ana da zalan gada ce ma huwa sababun nuzul aw ce sababun nuzul huwa ma nazala fil ayatu aw al ayatu mutahaddisatan an abinda aya ta sauka aya guda ɗaya kenan aw al ayat ko kuma ayoyi da yawa kenan abu zai faru aya ɗaya ta sauka da abu zai faru ayoyi su sauka abu zai faru sura ta sauka to tun da malam ya ce ayoyi ayoyi ba su suka haɗu suke sura ba na yi zai sai bai kawo sura ba saboda ayoyin su suka haɗu suke sura saboda ka abu zai faru aya ta sauka wani abin zai faru ayoyi kuma su sauka abin da ake bukata ta sauka hajjisan an tana magana akan wannan abu ɗaya kenan au mubayyinatan li hukumi ko kuma tana bayanin hukuncin wannan abun biyu kenan ayyama wuqu'ihi lokacin da abin ya faru uku kenan waɗannan abubuwa guda uku su ake bukata su cika sannan ka ce wannan shi ne sababin nuzul idan ba samu waɗannan uku ba to wannan ayar ko wannan kisar da ka kawo ba ta zama sanadiyar saukar wannan ayar ba saboda ka tana tsagen farko kenan shine abin da ya sauka iftida'a amma in dai kana bukatar ka tantance wannan abin Shi ne sanadiyar saukar wannan aya ko wannan shi ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyin to dole a samu abubuwa guda uku a sami ayoyin ko ayar ta zama mutahaddisan an tana magana akan haka din ko kuma mu bayyana mubayyinatan li a yamun qur'an sai an samu waɗannan abubuwa guda uku qala hasibahullah wal ma'ana anna hadisatan وقت أو سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة أو بجواب هذا السؤال وذلك مثل حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت بسببها آيات الظهار قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورى إلى قولي وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ما يأتي والمعنى أبن ذاك نفي أن حادثة وقعت wani abu ya faru wani ji da kyau wani abu ya faru shine hadisa wani abu ya faru ausu alan ko kuma tambaya a yi ta wujina ilin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka fuskantar da tambayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa nazala wahayi sai wahayi ya sauka bitibiyani da yin bayani ma yattasilu bi hadhihi al-hadisa abin da ke da alaƙa da wannan abin da ya faru ɗin au ko kuma bi jawabi hada su'al ya zama ne yana amsa aya ta zama ta amsa wannan tambayar ne ya ce wal ma'ana anna hadisatan waqa'at wani abu ya faru sai aya ta sauka tana bayanin wannan abin da ya faru au su'alan ko tambaya wujja ila nabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi wa manzo Allah sallama ita Shi mana yace au bi jawabi hada su'al ko kuma ayat ta sauka tana ba da amsar wannan tambayar da aka wa zalika wannan kuwa mislu hadisati khawlati binti sa'alaba ko khawlata binti sa'alaba misalin abin da ya faru na khawla ya sa'alaba khawla ita ake kira da Hausa haule kullur amma asalin sunan khawlatu duk wata gaza ce haula da sunanta haula haulatu bintu sa'alaba daga wannan ne aka samu suna Allah ke zahara min ha wanne mai gidanta aus bin samit aus dan samit yayi mata zihari shi asalin zihari a larabci shine mutum ya abin nan a zamanin jahiliya zihari a yaren shari'a shine mutum ya siffanta mai ɗakinsa da gyatumarsa an ya kola rajulu anti alayya ka bahar ummi mutum ya ce matar shi kamar mahaifiyar shi take to a zamanin jahiliya in haka ya faru to shi ke nan wannan matar ba kuma magana a wuri ita kullu da ke ko ko yanzu ana cewa ka yi hakuri ce a ai wallahi in ya zauna tare da ita ya zauna da yatumarsa ai in ya taba ta kamar ya taba yatumarsa ne to a zamanin jahiliya babu aure kuma har abada da haula ta zo ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru hadisa kenan ga abin da ya faru abin da ya faru shine mai ta Aus bin Samit yayi jihadi da ita bayan kuma ya aure ta tintini sun yi zaman aure ya riga ya tafiyar da budurcin ta baki daya sannan yau rana aka kuma ya ce ga abin da ya faru kenan a littafin su na jahiliya abin da yake ake a kai a jahiliya shine babu aure har abada to da wannan hadisa ta faru wannan abin ya faru sai Allah ta'ala ya saukar da hukuncin zihari ya saukar da waɗannan ayoyi shine wani yace fa fanazalat ku riƙe mun wannan jumla fanazalat, ku riƙe ta ku ja layi karkashin ta me take nufi a babun asbabun nuzul fanazalat? fanazalat bi sababiha ayatu biha ta sanadiyar wannan ayar sai ayoyi da suke magana kan abin da ya shafi hukuncin zihari suka sauka tun daga fadin Allah ta'ala da ya ce qad sami Allahu hakika tabbas zahir Allah ya ji qawlan lati tujadiluka zancen wannan matar wacce take tattaunawa da kai fi zaujiha dangane da abin da ya shafi mai gidanta wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta ga Allah wallahu lalle Allah yasma'u kuma yana jin muhawaraku yana jin ku. dan in ta ce maka kaza ka ce to kai me za ka ce idan matar ta ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzo sallallahu ya ce to ne zai ce inna allaha sami'un basir lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne basirin kuma mai gani ne allazi ne zahiruna minkum duk waɗanda suke yin zihari daga cikin ku min nisa'ihim daga matansu suke yin zihari daga matansu yace wallahi in ya kwanta da ita ya kwanta da da jatumarsa wallahi in ya zama na da ita zama aure ai kuma ya zama da daga tuma ce Allah ta'ala ya ce ma hunna ummahati abu na farko su matan nasu ba iyayensu bane in ummahatuhum ba waɗanda suke iyayensu illa la'i wa ladnahum ba ce waɗannan da suka haife su su ne iyayensu amma matan su ba iyayensu bane haka Allah ta'ala ya zayyano tunda ba karshe ake yi ko bayani ake na asbabun nuzul Allah ta'ala sai ya bada hukuncin zihari akan wannan yace to wannan ba zai zama haramci na har abada ba hukuncin sa gashi gashi gashi gashi gashi gashi to haka yanzu abin da malam yake nuna mana hadisatan waqa'at wata hadisa ce ta faru sai wannan ayar ta sauka kuna ji da kyau ko na ɗaya kenan au su'alan ko kuma tambaya wujiya ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma tambaya da aka fuskantar da ita ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tambaya ko dai abin da ya shafi filmaku abin da ya faru akan abin da ya huce a tambaye shi yanzu daya ko kuma tambaya akan abin da zai zo nan gaba a tambaye shi ya abin yake no kenan biyu ko kuma tambaya akan abin da ake ciki yanzu a tambaye shi akai no kenan uku ko kuma tambaya kan abin da ya shafi hukunce hukunce kaga abin da ya shafi hukunce hukunce yana da alaka da abin da ya faru sai an muka ba da misali kan abin da ya faru akan abin da ya huce wa yas'alunaka an zulqarnain qul sa'atlu alaikum min fikra wa yas'alunaka an zulqarnain suna tambaya ka dangane da abin da ya shafi zulqarnain wanda ba shi yake kiran zulqarnain zul qarnain wa ta an zul ƙarnai kaga tambayar da suke yi sai Allah ta'ala ya ce kul a alaikum min zikra Mana tambayar na abu kaga zul ƙarnai labari ne da ya huce suke tambaya a kan shi yanzu sai Allah ta'ala ce zai bada bayani kenan abin da ya sa ayat ta sauka wannan tambayar da aka yi filmawabi madi akan abin da ya huce ko abin da akan abin da zai zo nan gaba wa yas'alunaka anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صلصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا في المستقبل أبن دزيز وننقبا ودانا القيامة نتنتا كفنشي يا دوتي زي كفنشي وهما في الحاضر أبن ديكي فالروا ينزو ويسألونك عن الروح ويشيران من أدم أجنايتي قل الروح من أمر ربي wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kaga wannan fil ne ko kuma akan abin da ya shafi hukunce hukunce wa yasalunaka anil yatama qul islamu lahum khair wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna da sauran wa yasalunaka shine malam yake cewa wala tu'tabaru al-hadithatu sababan في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعتبر الحادثة سببا باء لأكري دا وانا أبدا يفعل أما أن يزم سندية سوكر آية في إنزال الآيات أولا سوكر آيوي إلا إذا وقعت فاتسي وانا حادثة تافقرني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من الله sallallahu alaihi wasallam amma idan ba a zamanin shi ta faru ba to ko da aya ta sauka ba za mu ce wannan hadisar ita ce sanadiyar saukar ayar ba sai dai idan tambaya aka yi sai mu ce tambayar ita ce sanadiyar sauka kun fahimci wannan da kyau in ce tambaya akan abin da ya huce sai mu ce tambayar ita ce sanadiyar saukar ba wai hadisa ce sanadiyar saukar ba قال أما الحوادث التي وقعت في عهود الأنبياء السابقين وقصها الله علينا في القرآن الكريم من تكذيب الأمم لرسلها وما حاق بالأمم المكذبة من العذاب فلا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات وكذلك الحوادث المستقبلة التي أخبرنا الله تعالى بها في القرآن كأحوال اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب فلا تعتبر هذه الحوادث من أسباب النزول قال رحمه الله وقال حفظه الله أما الحوادث أما أبو ولد سكفارو التي وقعت ولد سكفارو في أهود الأنبياء أزامن كان النبوة أهود جميل أحد أبو ولد سكفارو أزامن النبوة سكوتي السابقين النبوة سكوتي وقصها الله علينا في القرآن الكريم kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana kissosinsu ya kissanta mana labarukansu a cikin alkur'ani mai girma min takzibil umami li rusuliha irin yadda al'ummu suka karyata manzanninsu da aka aiko musu wa ma haqa bil umamil mukazziba da kuma abin da ya dirkaki al'ummun da suka karyata din min azab na azaba wala tu'tabaru hadhihi al-hawadith sababan fi inzal al-ayat to ba a la'akari da waɗannan sabuban su ne sanadiyar saukar ayoyin da ake bamu labarin su yanzu tunda abin ya faru ne tunci yanzu ne ake bamu labari kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun to ai ga yanzu ta da suka yi ma annabi nan ne ba waɗannan al'ummun bane suka bari kenan wata hadisar ba ita ta sa aka saukar da ayoyin ba wa kadhalika al-hawadith al haka na abubuwan da za su faru nan gaba allati akhbarana Allah ta'ala biya fil Qur'an waɗanda Allah ta'ala ya bamu labarin su a cikin alqur'ani mai girma ka ahwali yawmil akhir kama halin da al'umma za su kasance a ranar tashin alkiyama wa ma fihi min na'imin wa azab da kuma irin abubuwan da suke a ranar tashin alkiyama na ni'imomi da kuma azaba fala tutabaru hadhihi al-hawadith ba a la'akari da waɗannan abubuwan da suka faru min asbabin nuzul cewar su ne sanadiyar saukar aya kuna ji da ko don malam ya ce mana hadisatan waqa'at aw su'alin wujiha idan an mana idan aka yi an yi tambaya ne akan abubuwan da za su faru sai aya ta sauka kenan wannan tambayar ita ce sanadiyar da ta sa aya ta sauka amma idan ayat ta sauka babu tambaya to ba za a ce hadisar ita ce sanadiyar saukar ayar ba wannan zai nuna maka kenan ko da kana nazari kan abin da ya shafi asbabun nuzul za ka iya tantance eh wannan abin da aka kawo shi akan asbabun nuzul eh asbabun nuzul ne amma wannan da aka kawo ba asbabun nuzul bane domin abin da zai zama asbabun nuzul hadisatan waqa'at hadisar da ta faru kuma a wannan al'ummar wannan hadisa ta faru ne amma a al'ummun da suka wuce saboda ka bai zama shine sanadiyar sauka ba Allahumma sai dai idan tambaya aka yi akan wata hadisa sai ya zama shine sanadiyar saukar aya din sai na ce mana da malam ya karanta fa nazalat na ce ku da mana mai ake nufi da fa nazalat abin da ake nufi akwai shigogi da ake amfani da su wurin sanin asbabun nuzul shigogin kuma su ne kamar haka akwai shiga ta farko fa anzalallahu shiga ta farko kana karanta kana karanta kana karanta fa anzalallahu ɗaya kenan shiga ta biyu fa nazalat shiga ta uku nazalat hadhihi al-ayatu fi kaza shiga ta hudu nazalat fi fulan muna da shigogi guda nawa guda hudu shiga ta farko in kana karanta kana karanta sai da an ce fa anzalallahu wannan ita tafi kowace ƙarfi akan wannan abubuwan da ka karanto wani abubuwan da aka karanta maka shine sanadiyar saukar ai fa anzalallahu sai Allah ya saukar da kaza kaza kaza ko kuma ga karanta ka karanta fa nazalat sai wannan ayar ta sauka ko sai waɗannan ayoyi suka sauka waɗannan guda biyu fa anzalallahu fa nazalat suna cikin manya manyan lafuza da ake amfani da su wurin gane asbabun nuzul duk da cewar malamai sun yi kokari sosai wurin tantancewa suka ce gane asbabun nuzul abu ne mai yana da ba karamin bincike ke bukata ba amma ne da aka bi kwakwafi sai aka gane ta ta'abiri da fa'anzalallahu da fanazalat suna cikin manya-manyan abubuwan da suke nuna wannan abin shi yasa ayar ta sauka kai su in dai kaga an kawo fa'anzalallahu ko kuma kaga an kawo fanazalat yadda suke ajiyar din nan sai kuma na uku da na hudu nazalat hazil ayatu fi kaza nazalat fi fulan ko ka ji an ce nazala hazil ayatu fi kaza wannan jumlar da kaga an kawo yana zama wannan shine sababin nuzul amma ba lalle ne ya zama shine hakikanin sababin nuzul ba zai iya yiwa an kawo ne dan buga misali ko nazarar fi fulan zan ba da misali guda daya misalin da za mu bayar da shi shi ne misalin hadisin Jabir ibn Abdullah da Imam Muslim ya rawaito yake cewa kanat al-yahudu taqul yahudawa sun kasance suna cewa man atamra'atan min duburiha fi qubulha duk mutumin da ya sadu da mace min duburiha ta baya amma fi qubulha ya sanya al'aura shi a cikin farjinta ba wai ya sanya al'aura shi a cikin inda take bayan gida ba ja alwaladu ahwan yaron da za a haifa za a haife shi da harara garki haka yahudawa suke cewa fa anzala anzalallahu nisa'ukum harfun lakum yanzu wannan shine na nawa eh kaga fa anzalallahu nisa'ukum harfun lakum kenan wannan yana nuna mana wannan kissar da yahudawa suka faɗa sai Allah ya saukar da wannan ayar shine sababin nuzul na ayar kuma sababin mubashir kai tsaye shine sanadiyar fa anzalallah sai Allah ta'ala ya saukar dan ya karyata yahudawa yace nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum annashitu saboda haka tantance abin da ya shafi asbabun nuzul ba karamin aiki bane akwai yarurruka da malamai suke amfani da shi wurin gane sababin nuzul akwai fa anzalallahu ɗaya kenan akwai kuma fa nazalat biyu kenan waɗannan guda biyun su suke da alaƙa da sababin nuzul alaka ta mubashir akan samu nazalat hadhihi ayatu fi kaza ba lalle ne ya zamana wannan din shine sababin nuzul ba takan yi dan buga misali ne ko kuma nazalat fi fulan takan yi shi ma dan buga misali ne amma dai duk gaba ɗaya ana ambata su cikin sigogi na asbabun nuzul da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu ya sanya kuma ya zama sanadi tsira duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk darasi na gaba sai mu tashi ma'arifatu طريق معرفة أسباب النزول نعم نعم na hau ma'anar wani waka na